والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين baya da haka godiya ta tabbata ga Allah da ya bamu mu ikon bude karanta wannan sharhi na littafin alwarakat fi usulul fiqh bayan da mun karanta matan littafin yanzu kuma za mu karanta sharhin sa wanda babban malami abdullah ibn salih al-fawzan ya rubuta shi yadda ubangiji ta'ala ya kaddara mu ga bude darasin a yau lahadi wanda ya dace da 28 kenan ko 28 ga zulhijja a wannan shekara ta 1425 bayan hijira kuma wanda ya dace da shida ga watan biyu shekara ta 2005 miladiya ubangiji ta Allah ba mu ikon kammala shi yace fa hadha sharhun wajizun ala warakati imam al-haramain wato wannan sharhi ne takaitacce a bisa ga littafin warakat na fi na imam al-haramain fi usul al-fiqh a cikin usul al-fiqh wato sharhi ne takaitacce ba mai fadi ba ra'aytu fihi suhulatal uslub abin da nake wata a cikin sa yi kokarin tabbatarwa sauƙin lafazi wato kawo kalmomin larabci na kusa masu saukin fahimta wa idah al-ibara da kokarin bayyanar da jumla ma'anarta ta zama a fili wato jumlolin da ke cikin waraqatul waraqat na Imam al harmaini in bayyana da ma'anoninsu bi iradil amsila ta hanyar kawo musu misalai domin idan mun lura da littafin al galibi yakan ambaci ka'ida ne amma baya ba da misalai da yawa sai takaitattu su kuma misalai kullum su suke fito da ka'ida inda za a faɗi ka'ida ba tare da an yi misali ba da wuya mutum ya fahimce ta kamar yanzu mai koyar da nahawu ya zo ya yi ta'arifin fa'ili ya ce alfa'ilu ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun wa dalla alladhi fa'ala fi'ila ka kaga wannan ta'arifi na fa'ili wannan ta'arifin duk yadda ya kokarin sharhinsa ma'anarsa ba za ta fito ba sai in ya kawo misali sai ce misaluhu ja'a zaidun kaga wannan misali ne sai zanto anan gurin zaidu fa'ilun li'annahu ismun wa taqaddamahu fi'lun wa huwa kalimatu ja'a wa dalla alladhi fa'ala fil sannan kuma hadara muhammadun qara'a aliyun wa kullama kassara min al-amsila zadat al wuduhan yayin da duk ta kawo amsila sai ga ka'ida tana fitowa fili to littafin warqat na usul fiqh ya kawo shi ne a takaice dan haka bai yawaita misalai ba shi kuma anan malam yana son ya fito da waɗannan ka'idoji a fili ta hanyar kawo misalai na'am wa aslu hadha sharhi wa aslu hadha sharhi دروس ألقيتها على بعض الطلبة في المسجد فرغب إلي عدد من الإخوة أن أقوم بطباعتها فاعتذرت لهم لكثرة شروح الورقات وحواشيها ولكنهم ألحوا علي مبدين بعض المزايا فاستعنت بالله تعالى في تربية هذا الطلب يتي أصلا ون شرحي دروس ألقيتها على بعض الطلبة درس ثاني wanda na karantar da su ga wani sashi na ɗaliban ilimi fil masjid a faraghaba ilayya adadin min al-ikhwa sai da yawa daga cikin yanwa suka kwadaita mun an aquma bi tiba'atiha cewa a har hada wannan sharhin muna a ba a ce zama littafi wato kenan asalin sa darasi ne da yake karantar da dalibai illa iyaka zai rubuto darasin sa ya karanta dalibai su ji yayi sharhi yayi bayani to bayan an kammala sai wani ce me zai hana wannan darasin da aka yi gaba daya a ba a shi ya zama littafi kaga ba zama yayi ba a matsayin bare in yi rubutu na littafi so da dama malamai sukan yi haka musamman a yanzu da aka samu hanyoyin sadarwa na kusa kamar za ga waɗansu littattafai na sheikh muhammad salih bin usaimin ba zauna ya yi rubuta su ba amma darasi ne da yake yi idan aka yi ɗauka a cikin tabar koda daga baya sai ɗalibai su su rubuce shi sai su kawo masa ya duba sai a mayar da shi littafi a buga shi wannan ma bisa ga wannan tsarin ne fa tazartu lahum ni kuma sai na basu uzuri cewa a'a bai kamata a mai shi littafi ba wannan uzurin da na ba hujjar da na kafa shine bi kasratu suruhil waraqat wa hawashiha alwaraqat tana da sharha masu yawan gaske da haka wannan dawa mai zai wani amfanin ta sannan tana da hawashi hawashi shine kan takaitaccen bayani da ake a gefen littafi kamar daga nan gefen sa ko kuma daga ƙasa wanda kawai kila fassara waɗansu ɗaiɗaikun kalmomi ne amma bai zama sharhi cikakke ba to usul uh, alwarakat fi usul fiqh na da shuruh da aka yi da dama sannan kuma tana da hawashi da aka yi wanda hawashi da na hashiya walakinnahum amma tattare da haka su waɗannan yan uwa alahu alayya sai suka nace mun akan dai wannan sharhin nawa in buga shi zama littafi mubdina ba'd al-mazaya suna masu bayyana wani sashi na abin da wannan sharhi ya fice da shi akan sauran sharhika fasta'antu billahi ta'ala fi talbiyati hadha at-talab sai na nemi agajin Allah ta'ala ya bani ikon ansa wannan kira nasu wato na dai kokarin cewa a buga shi zama littafi na'am wa usulul fiqh fa'ida jalilul qadari عزيز الفائدة يتمكن متعلمه من القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص wannan a littafin littafinka azizul fa'ida ya rubuta ko gazirul fa'ida to kuskure ne kenan gazirul fa'ida ya kamata ya وأصول الفقه علم جليل القدر غزير الفائدة يتمكن متعلمه من القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من النصوص على أسس سليمة على أسس نعم على أسس سليمة وقواعد صحيحة وقواعد صحيحة وقواعد صحيحة وعلم الفقه قائم على الأصول ولا يتمكن للفقيه أن يعلم ولا يمكن للفقيه نعم ولا يمكن للفقيه أن أن يعرف الأحكام الشرعية العملية إلا بعد معرفة أصول الفقه وكذا المحدث والمفسر وكذا المحدث والمفسر وكذا المحدث والمفسر والمفسر shi ilimin usulul fiqhi ilimi ne jalilul qadri wanda yake da girman matsayi alqadaru matsayi kenan jalilul qadri da babban matsayi gazirul fa'ida ko mai yawan fa'ida mai yawan amfani kenan daga algazara ne algazara ta fiye kasra a cikin harshen larabci yawan abu ya tamakkanu muta'allimuhu min alqudrati ala istinbat alahkam shar'iyya muta'allimuhu wanda yake koyan ilimin usul fiqh ya tamakkanu yakan samu dama min alqudrati wajen samun iko ala istinbat alahkam shar'iyya wajen tsuro hukunce hukunce na shari'a mina nusus daga nassoshi wato nassi na alkur'ani ko nassi na hadisi mai ilimin usulul fiqh ko wanda yake koyon ilimin usulul fiqh yakan samu wata malaka da dama da iko na zaƙulo hukunce-hukunce cikin nassoshi na shari'a ala ususun salima a bisa ga waɗansu shika-shikai waɗanda suke warakakku wanda babu illa a cikinsu wato ƙa'idoji da malamai suke sawa wa ƙawa'i da sahiha da ƙa'idoji ingantattu sai ya zanto ilimin usulul fiqh na baka iko yana baka daman sanin makama yayin da kake kokarin tsuro hukunce hukunce cikin ayoyin alkur'ani ko hadisai ingantattu sabanin wanda ba da ilimin usulul fiqh kuwa to ba zai wannan ba kawai zai rika fasara aya ne yadda ga dama ba tare da lura da kowace irin ka'ida ba ba tare da lura da kowane shi ke cikin shika-shikai na ilimi da malamai suka sanya don su zanto su ne madubar mutum mahangar mutum wajen wato turo hukunci-hukunci sai zanto kawai mutum yana faɗin abu ne akan son zuciyarsa wa ilmul fiqh qa'imun ala al-usul shi kuma ilmin fiqh da zaka ji an ce wane mai fiqh ne to yana ginuwa ne akan ilmin usul al-fiqh dukkan mutumin da bai san ilimin usul al-fiqh ba to ko ya ce ya san fiqh ba gaskiya ya faɗa ba kuma ko mutane sun ce wane masanin fiqh ne kawai dai sun faɗa ne domin sai zanto muqallidi ne kawai matanin da aka karantar da shi shine zai iya karantar da mutane abinda malamin sai faɗa ba ya iya karawa ya iya ragewa ba ya iya karetawa haka ne kawai zai to kaga wannan ai muqallidi ne shi ko muqallidi ba malami bane ba a ijma'in malamai na usul suke muqallidi ba malami bane ولا يمكن للفقيه أن يعرف الأحكام الشرعية العملية bayan da za a yi masanin fikihu ya san hukunce-hukuncen shari'a na aiki wato malamai na kasa hukunce-hukuncen shari'a gida biyu akwai al-ahkam al hukuncin hukunce hukuncen da suka shafi aiki wato sune kamar hukunce hukuncen tsarki da sallah da azumi da zakka da aikin haji wannan da al-ahkam amaliya ne haka duk mu'amalar suna shiga cikin al-ahkam amaliya amma akwai hukunce hukuncen shari'a waɗanda ba na aiki ba sune na aqida kenan sannan rukunan imani um, da dai dukansu ka'idojin imani duk abin da ya shafi aqida to ya zama hukumun ilimi ba amali ba amma duk abin da ya shafi shari'a ya zama hukumun amali la ilimi da haka sukan ce al-ahkamul amaliya wani lokacin sai al-ahkamul ilmiyya idan sun ce al-ahkamul ilmiyya ma'ana al-ahkamul itiqadiyya hukunce hukuncen da suka shafi akida amma amaliya na aiki kenan wanda suka shafi kyau to kaga anan gurin shi masanin fiqihu abin da zai eh, ba da za a iya gane hukunce hukuncen da suka shafi aiki illa ba da ma'rifati usulul fiqhi sai in ya san usulul fiqh wa kala al muhaddis al mufassir haka dukkan wanda za a ce masa malamin hadisi shi ma ba zai iya sanin hukunce hukuncen shari'a ba haka mai tafsiri ba zai iya sanin hukunce hukuncen shari'a ba sai bayan ya san usulul fiqh dan usulul fiqh shine zai bayar mutum daman gane hukunce hukuncen shari'a daidai na'am والعالم بالأصول يشعر بالثقة والإطمئنان لما دونه فقهاء الإسلام وأن ذلك مبني على قواعد وأسس سليمة shi malami wanda ya san usulul fiqh yash'uru bis thiqati zai rinka jin wani aminci a zuci wal itminan da natsuwa lima da wani hufuka hawul islam dangane da abin da masana musulunci suka rubuta cikin littattafan su wa anna zalika mabniyun ala qawaid wa usus salima zai san cewa lalle abin da aka rubuta din an gina shi ne a bisa ga ka'idoji waɗanda suke kubutattu lafiyayyun ka'idoji ba wai kawai malaman fiqihu sun rinka faɗin abin da sai ga dama bane ba bisa ga son zuciya a sun rinka bin ka'idoji da suka asasa ko aka asasa musu wajen gano hukunci-hukunci ma'ana dai mutum baya gane kimar fikihun kansa sai in ya san usulul fiqh amma in ba haka babu yadda za a iya gane darajar fikihun ko kimarsa ballantana kuma ya fahimce shi وأول من ألف في أصول الفقه وجمعه كفن كفن مستقل الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله المولود سنة 150 والمتوفى سنة 204 ذكره الإسنوي في التمهيد وهكا الإجماع وهكا الإجماع فيه ثم تتابع العلماء في التعريف ما بين مختصر ومطول ومنثور ومنظوم حتى صار فنا مستقلا رتبت أبوابه رتبت نعم رتبت أبوابه وفررت مسائله وصار كالتوحيد والفقه والحديث وأول من ألف في أصول الفقه wato farkon wanda ya fara yin wallafa a cikin wannan ilimi na usulul fiqh wa jama'ahu kuma ya tattara shi ka fannin mustaqillin a matsayin fanni mai zaman kansa wanda bai garwayi da sauran fannoni ba na ilimi al-imam Muhammad ibn Idris al-Shafi'i wato shine babban jagora cikin malaman musulunci Muhammad ibn Idris al-Shafi'i Allah ya kansa da gafara al-mauludu sanata 150 hijriya wato wanda ya mutu a shekara wanda aka haife shi a shekara ta 150 bayan hijira wal mutawaffa sanata 200 arba'a hijriya wanda kuma ya mutu a shekara ta 204 bayan hijira shi imamu shafi'i ashe ba shi ya kago ilimin ba shi dai ya fara yin wallafa ne a cikin sa dama ta akwai ilimin sai dai a wawatsa yake haka ba a haɗa wuri guda ba akan iya fahimtar su cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wasallam da cikin maganganun sahabbai da cikin maganganun tabi'ai da sauran tabi'u tabi'ina cikin tsaraikunsa da suka zamani da shi to amma a hada shi a yi masa wallafa wuri guda to shine fare kaga ba kago ilimin ya ba shi wallafa ya fare a cikin an gane ko wa haka wato ذكره الإسنوي في التمهيد الإمام الإسنوي شيء أم بتحكى تكلم تافز التمهيد أشافي 45 wa haka ijmaa fihi kuma yake kai to ijma'i kan haka cewa duka malamai sun yi ijma'i cewa farkon wanda ya fara wallafa ilimin usul fiqh shine Imam Shafi'i thumma tataba al-ulama bi ta'lifi sannan malamai suka ci gaba da suka bi juna kuma wajen yin talifi ma baina mukhtasarin wa mutawwal tsakanin talifai waɗanda suke takaitattu da kuma talifai waɗanda aka tsawaita su suke da tsawo zaka samu cikin littafin usul fiqh akwai gajeru yan kanana akwai kuma manya manya waɗanda suke da fadi da yawa idan ka dauki littafin al-warqat wanda zamu shiga sharhin sa yana daga cikin takaitattun littafai a cikin usul fiqh amma idan ka dauki littafin wato al-mustasfi na Imam al-Ghazali ka yana da tsawo ihkam al-ahkam na al-Amidi kaga yana da tsawo waɗannan dukkan suna daga cikin littafai masu tsawo kenan wa mansuri wa manzum kuma daga cikin su akwai mansur wanda aka yi rubutun zube kamar wanda ke gaban mu wa manzum akwai kuma wanda aka waƙe shi akwai littafan da a waƙe aka yi su na usulul fiqh kamar marakis su'ud kaga littafi ne wanda yake a waƙe aka yi shi eh, waɗansu kuma an yi su a rubutun zube hatta fara fannin mustaqillan har ya zamanto fanni ne na ilimi mai cin gashin kansa ruttibat buhu. wa hurrirat masailuhu wato rutibat ababuhu aka jera babinsa babukansa babi babi ya kamata ya zanto kaza ne babin farko sannan kaza babi na biyu sannan kaza babi na uku wa masa masailuhu aka tace mas'alolinsa kyakkyawar tacewa daga baya wa saraka tauhid wato ya zama yana cin gashin kansa kamar yadda ilimin tauhidi yake wal fiqhi da ilimin fiqh din wal hadisi da kuma ilimin hadisi wato anan da ya abinda da muke so fahimta a wannan fakara din shine imamu shafi'i ne farkon wanda ya fara wallafa sannan daga baya wato malamai suka bi shi daga baya wajen wallafa sannan wallafar kashi biyu ce waɗansu su yi rubutun zube waɗansu kuma su yi shi a waƙe sannan shi kan shi kowanne ɗaya daga cikin guda biyun su ma kuma sun kasu gida biyu wani su yi shi a takaice wani kuma su fadar da shi to kaga kenan haka ilimin ya samu gata wajen malamai a karni daban-daban na musulunci sai ce ومؤلف هذه الورقات هو شيخ الشافعية أبو المعالي عبد الملك ابن عبد الله بن يوسف بن يوسف بن محمد الجويني نسبة إلى جوين من نواحي نيسابور ولد سنة 419 وتفقه على والده في سباه ورحل إلى بغداد ثم إلى مكة وجاور بها أربع سنين فلقب بإمام الحرمين وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام نظام لملك المدرسة النظامية فدرس فيها وكان يحضر دروسه أكادر العلماء يحضر دروسه يحضر دروسه أكادر العلماء wa mu'allifu hadhihi alwaraqat mawallafin waɗannan takaddu na wanda aka samu suna warqat fi usul fiqh huwa shaykhu shafi'iyya shine babban malami na mabiya mazhabar shafi'iyya abul ma'ali wato alkunyarsa kenan abul ma'ali amma sunansa abdul malik ibn abdullah ibn yusuf ibn muhammad ibn muhammad al wato abdul ابن عبد الله ابن يوسف ابن محمد الجويني نسبة إلى جويني wato dangantaka ne zuwa garin da ake kira juwain min nawahi ne sabur gari ne da ke daura da garin ne sabur ko kuma cikin yankin ne sabur wulida sanata 419 wato an haife shi a shekara ta 400 da goma sha tara to kasancewar ya fito daga yankin ne sabuwar kada yanki ne wanda ba na laraba ba galibin ah, wanda ke nuna fadin addinin musulunci kuma galibin malamai da suka yi wallafa a fannonin ilimi daban-daban sun zamanto daga kabilu daban-daban ko musamman a yankin asiya an samu malamai masu yawa ko musamman a yankin asiya idan ka ɗauki sashin su da ke cikin afghanistan da su azerbaijan da su bukhara da su ne sabuwar da suke cikin tsohuwar tarihiyar soviet yankin da aka samu malami masu ɗimbin yawa cikin ilimin hadisi da ilimai daban-daban na addinin musulunci wato kamar za ka samu waɗannan yankuna an samu malami masu ɗimbin yawa a cikinsu idan ana karanta tarihin malamai mu idan aka zagawo wajen mu in banda Allah ya kawo su cewa Usman sun kankaro mu da ba za mu kai labari ba kwata-kwata ba ka jin ɗuriyar ba kwata a cikin shahararrun malamai na duniya a zamunna daban-daban kuma ba ma sai usman ba da kamar abdullahi na gwandu don littattafan abdullahi na gwandu dimbin ilimin da ke cikin su ya ɗara abin da ke cikin littattafan shehu usmanu ba ma za a haɗa ba hakikanin gaskiya waɗannan mutane abubuwan da suka yi na musulunci shi ya kankaro yankinmu amma ba da haka wani ba za a samu mu a cikin tarihi imma dai dan saboda ba malaman ko kuma kila an yi ɗaya ku sai dai kuma ba talifansu su ba su yawo ba aka san su ko kuma ba a yanzu kuma a zamanance ba a yi bincike a kansu ba aka yi rubutu na tarihinsu da ayyukan da suka wa musulunci aka gabatarwa duniya ta gani a rubuce yawanci duk ba a ba in ka tashi kana neman abubuwan da aka rubuta akan uh, ilimi da harshen larabci a uh, yankin da yau ake kiran shi da suna najeriya sai ka samu rubuce-rubucen da aka yi basu yawo da yawa ba daga cikin littafan da da suka fi shahara ba akwai littafin abdullahi adam alori ba dan ilori din nan na al-islam al-yawma fi nigeria yana ɗaya daga cikin littafan da suka yadu wajen bayanin bayyana musulunci ya yake ajiya da yau a nigeria a yau da gobe da yadda ake sa ran zai a gobe a nigeria. don daga shi kuma sai wanne gaskiya galibin littafin da aka yi musu shahara ba wasu ya ba kuma su yi bahasi na ilimi mai faɗi wanda za a bayyana irin shehu usmanu ayyukansa shehu abdullahi na gondo ayyukansa da uslubi na ilimi tatacce wanda ba tare da wata ta'assubi na kasancewarsa namu ba a ka ba da haƙa'iq yadda suke a ilmanci bayyana hakikanin yadda abu yake bisa ga shaidu na tarihi yawanci babu wannan hakikanin gaskiya wato dai imamul haramain ne wannan ya fito daga yanki garin juwayin a yankin naisabur an haife shi a shekara ta 419 a tafaqaha ala walidihi fi sibahu ya koyi ilimin fikihu a wurin mahaifinsa lokacin da yana yaro wa rahala ila bagdad thumma ila makka wa jawara biha arba'a sinin ya yi tafiye tafiye neman ilimi ya je bagdad daga can kuma ya je makka ya makwabci makka ɗin har tsawon shekara hudu yana karatu a wajen malaman garin makka wa zahaba ila madina daga baya kuma ya tafi madina fa afta wa darrasa har ya kai matsayin da shi ma zai iya yin fatawa cikin addini kuma ya karantar da mutane a waɗannan wurare guda biyu masu daraja wa ba bi imamil haramain da haka ne ma aka yi masa laqabi imamul haramain ma'ana al haramul makki wal haram al madani wato shugaban malamai a waɗannan wurare guda biyu wannan na ɗaya daga cikin abin da yake sa ilimi ya samu cikin gaggawa idan mutum ya yi tafiya wajen neman ilimi sama da in yana gida shi yasa a da sukan ɗauka mutumin da ya yi tafiye-tafiye wajen neman ilimi ya fi nuna a cikin fagen ilimi da kuma samun tarbiyya da makamar da'awa sama da mutumin da yake zaune aure ɗaya bai taɓa fita ko ina ba don sai zanto kifin rijiya ne kuma yu'ani min dhikil min dhikil ufuq wato sai ka samu takaitaccen tunaninsa ya yi yawa ta yadda da ka tambaye shi wani abu shi sai ga yana baka ansa a mataki na unguwarsu ko na garinsu baya iya kallon abu da faɗinsa ko wani lokacin a mataki ma na maslaha shakhsiyarsa kadai za ka iya zuwa wani ka ce masa me kake ganin ayyuka muhimmai da zamu yi wanda zamu ciyar da musulunci a gaba sai ce maka ai ina ganin idan aka samu aka sanya masallacin nan fulfaya da sifikoki guda hudu ɗaya ta kallon ɗaya ta kallon kaga ya takaice da'awar gaba ɗaya a ina a masallacin su ko unguwarsu ba ya kalla abin nan ko kuma ina ganin idan kungiyar mu ta samu mota ka ganin gurin ya takaice musulunci gaba daya cikin mai kungiyar su kadai ba ya kalla abubuwa da faɗi wannan bikul ufuq kenan hakikanin gaskiya shi yasa da malamai suke yawo dan saboda a cikin yawo wajen neman ilimi akwai gamuwa da malamai da dama waɗanda mutum a garin sa babu su ya karu da su kuma akwai tajarub da mutum zai koya a cikin rayuwa to kenan bayan ya kai kawo din har ya je maka da madina an masa lakabi an ba shi lambar gaima ta imamul harmain sun ma'ada ila ne sabuwar sai dawo garin su ne sabuwar fa bana lahu alwazir nizam ko nizamul mulk nizam almalik ko kuma nizamul malik nizamul mulk wallahi ban san sunansa ba sai dai mu bincika mu gano sunansa sarkin dai garin su ko wani mai babban matsayi a garin su ya gina masa makaranta wadda ake kira an-nizamiyya fadarrasa fiha ya ci gaba da karantarwa a wannan makarantar wa kana yahduru a akabirul ulama manyan malamai suna halartar darasinsa wato bayan ya je ya yi karatu kenan ya dawo irin mutanen da a garin su su ma malamai da suka ga yadda ya samo ilimi mai dimbin yawa su ma sai suka karkarwa suna halartar darasinsa wannan yana daga cikin tawazu'u da ya kamata mu koya wajen magabatanmu ko da mutum na ne shekarun mu daya ko muna yin wa'azi tare in dai Allah ya bashi fahimtar wani fanni na ilimi to ya kamata in kaskantar da kaina in koya a wajensa kar in ji kyamar haka yanzu da yawa daga cikin yan uwa da yawa daga cikin mu masu fadakarwa ko wa'azi wata islamiyya aka ba mutum masa ko yake karantarwa sai rinka kyashin a ga ya je makaranta wajen daukan karatu to ballantana kuma idan mutum yana da masallaci gara mai islamiyya shi yara ne da shi lokacin da ya zo wurin darasi yaran ba za su shi ba amma duk wanda yake da wani dan masallaci a gefe guda yake suwa jama'a suka limantar da shi a unguwarsu to yana kyamar ya zo wani wuri ya yi karatu don saboda kar ya zo wajen su haɗu da waɗanda suke halartar darasinsa a can gurin sai ga akwai kaskanci a ciki to wannan kuma na sa mutum ya haramta mutum ilimi mai yawan gaske Sheikh Abdulaziz bin Baz yana shugaban jami'ar Madina daidai lokacin da Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti ya zo kuma shi malami ne a jami'ar amma da Sheikh Abdulaziz bin Baz ya fahimci Sheikh Aminu Shankiti yana da waɗansu ɓangarori na ilimi da ya kamata koya a wajensa sai ya koya yasa littafi yana karatu a wajensa ga shi ne vice chancellor shi kuma wannan lecturer ne kawai ba kowa ba sannan shi gashi shi dan Saudiya ne wannan kuma daga Mauritania ya zo to wannan yana daga cikin abin da Allah ya baiwa magabata da kuma duk wanda ya tafi akan tsarin su idan ka ga haka sai ga Allah ya bashi albarkar ilimi idan ka ki koya girman kai ya hana ka je wurin wanda kake ganin sa'anka ne to ana nan wata rana za ka kana bukatuwa zuwa ga wanda yake kasa da kai dan shi ya je yayi karatun kai kuma baka yi ba wa kana abul ma'ali وكان أبو المعالي في بداية أمره على مذهب أهل الكلام في باب الأسماء والصفات من المعتزلة والأشاعرة وكان كثير كثير المطالعة لكتب أبي هاشم المعتزلي قليل الرفا بالآثار فأولى فيه مجموع أمرين لكنه دع عن ذلك إلى مذهب السبت كما نال ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مواضع الفتاوى wato kamar yadda malaman Saudiya suka ce da wani abu dukkan za su karanta littafi za ga bayanin mawal littafin atakai kuma bayanin aqidarsa aqidarsa a farkon ransa da kuma in canja ko in bai shi ba yace wa kana abu ali fi bidayatihi ala mazhabi ahla a farkon lafsa ya kasance a madin ahlul kalam babil asma'i wa a cikin bin tauhidi na asma sifat su waye aka da min al-mu'tazila ash'ira kamar mu'tawa da ash'irawa masu hujja da hankali bin da ya shafi Allah a madadin hujja da nassin shari. to da akan wannan madalci wa kana kasi mutala'a tubi abi hashim al-mu'tazili yana yawan karanta littattafan Abu Hashim al-Mu'tazili ila al-ma'rifati bil athar bai sun asar wato ruwai ko dai wanda aka jingina su ga annabi zuwa ga sahabbai bai san su sai ba fa fihi majmu'u amrayni dan haka lokacin aka karanta tarihinsa ko aka karanta littattafan ko aka saurari fatowa sai a waɗannan al'amura da biyu wato tasirantu da ash'ariyanci kuma tasirantu da wato mu'tazilin san kuma za a iya gano karan sanin sa game da in hadisi wato yana da haɗin bincike a abin da ya shafi ofin fiqh ma yana da karanci ne game da abin da ya fi in hadisi sannan kuma ya tasirantu da maganganun mu'tazilawa da irawa duk wanda ya karna rubuce rubuce na farkon da ya karshe wannan shine sakamakon fita da shi mutum ne mai karanci mun hadisi sannan ya tasiri da yan ahalala ya yi kalam lakinnahu raja an zalika ila mar salaf ma a karshen lamarin duk ya bar waɗannan kwamata na koma mazhabin magabata kama naqala da shaykhul islam ibn ya rahimahullah kamar da tamiya ya ruwaito haka dan littafin majmu'u tawa mutum ya duba na'am ورد عن المعالي مدل على ضعفه صرها بأمدته في بعض أسماء وصفات وقال الثالث ثالثه النبي والذي نرضيه رأي ودين الله الدين الله الدين الله عقدا اتباع سلف الأمة أو اتباع اتباع سلف الأمة فأول أولى للاتباع والدليل الجمعي ألقى في ذلك إجماع الأم حجة مضاعة وهو مستند مستند معظم الشعار وقد ورد أن المعالي نفسه riwaya ko bayani ya zo ya galo daga cika abul ma'ali ma ya dulla ala ru'ihi abin da ke nuna dawo wata rakiyar wancan mazhabi na shi na mu'tazila ko asha'ira haifar raha bi aqidatihi fi ba asma'i was sifat a inda shi kansa ya bayyana ida sababu asma'i was sifat wa qala fi risalihi nizamiyya ga abin da ya cikin risala da dan kalamin labi da yayi suna nizamiyya wallazi nattadhi ayan abin da muke yasa a matsayin rai wa nallaha kuma muke bauta ma Allah da shi a cikin aqidar mu mai ittiba salafil umma bin magaban wannan al'umma a cikin abin da suka zo da shi fal awl ittiba abin da dacewa gaba shine ya bi magaba kare kirkiro wata haba ta daban dalilu samiyul qati fi zalik dalili na shari'a wanda yankacce ne fi zalika a haka cewa anna ijma'un ma hujjatun mutaba'a wato ijma' magabata in wannan al'umma ta sallallahu alaihi wasallam ce abarbi وهو مستند وهو مستند معظم شريعة وهو مستند معظم شريعة shine دوغر ya yawancin abuwa na wannan shari'a wato da daga cikin hukuncin shari'a an gina akan ijma'i malamai na musulunci abinda dai imam al-haramain nufi a nan gurin ya daga rakiyar aqidar da ya tasiri ita ta mu'tazilanci da iriyanci ya kuma zuwa ga abin salatin da ya ce zai nartazi ra'ayan abinda muke yarda shi a matsayin ra'ayi wato magabatan da suka ce ra'ayi ba sa nufin irin ra'ayi da mu kila in an ambace shi zai saurin suwa a zukatan mu cikin ra'ayi na sauya wanda mai yarda da shi a ra'ayi da cikin mai kai mu gashi hujjar da fafasa fa Allah ta'ala akadan kuma mu bautar Allah da shi matsayin mu zuci mun yi mutu akai ittiba usulun ba to za mu bi magabatan abin da suka zo da kawo wani sabon ina fata mun ci wannan idan an ce addalilu الدليل wato وتدليل shari'a wato dan abin a addalilu al-aqli addalilu kuma dalilin nakali amma dan dalilu sam'i sun dalilin shari'a wan qur'ani ko hadisi inganta sai ta aka abu al-ma'ani ka arba'a mi'a wa sayyid بنابور رحمه الله وله عدة مؤلفات في أصوله والفقه خلاف أصوله في أبو المعالي يسوء الشكرة في حدود السبعين خصبائن هجرة أقل النساء وله عدة مؤلفات ينادى واللفات لفيد بند بهي a uluddin wato abin a aqida kenan wal fiqh da ilimin fiqh wal khilaf da sabani zanin malamai wal fiqh da kuma usulul fiqh ya da wannan kaga nan ya ba mu rihin sa ne a na musal littafin ga makaranta sharhin sa to bismillah bismillahir rahmanir rahim waraqat hmm. sai ka ga kai hoto sa tunda na ganka nan san zaka yi barka kawai kyale kana kai da kanka kano bayan tafiya ta yi tunda na ganka da na ga wajen masu littafi kuma na san akwai barna ba a cikin sa sawon kofin wani ka karɓar ta bismillah bismillah Allah muku ba shi duka ba daya بسم الله الرحمن الرحيم في اصول الفقه ودان ان المادي جمع المبدا المبدا المبدا ما في تتاكلر ابو متاكي مبادئ علم اصول الفقه wato tattakalar ilimin usul fiqh ko kace mabai na ilimin usul fiqh abin da ya kamata mu ya fara sani idan karanta usul fiqh shine al-mabadi sannan akan kawo abda ana nufin ida ko manufa eh kace mabda'i al-iman billahi ta'ala wal iman bi kaza ayata shine iman la imani da kaza imani da kaza imani da an gane ko al-mubda dai yana zuwa nan akida yana zuwa nan mabin abu mafa abu bin da ya kamata mutum ya sani a ilimin usul fiqh shine mabail ilmin usul da suke mai na bude ko mafai na ilimin usul fiqh ci gaba lamma ashara التي يمي لقاتل لفن أن يعرفها لتصور ذلك الفن قبل شروره يا يصل الفكه يزو فني مي زمسا kamar da kowanne yake na ilimi nasaba zikru mabihi al'asha ya dace a ambaci matattakalarsa goma Allah yan bagi ne ka kulli fanan wanda ya kamata ga don wanda ya nufaci wani fanni na ilimi ya samu dan wannan ilimin ko matattaka ko matakansa goma da ya kamata ne li tasawwari zalika qabla shuru'ihi an alal akalla zuciya ta tara me yana abin da zai shiga tafin ya shiga cikin sa qawla ru'i fihi ay qawla qawli fihi kenan أه. وقد جمعها عضهم بقوله إن مبادئ كل علم عشرة الحد موضوع ثم ثمرة ونسبة قبله والوضع والوضع والاسم للزاد حكم الشرع فائد والبعض بالبعض اكثر ومر الجميع الشرف dan su malamai ko wani sashi na masu tara abin da kira mabade wato ka kaza kowane ilimi kafin ka shiga kowane nan gurin bai bai usul bai wato usul kadai ba ilimin tafsir da da guda goma ne mun fiki ma yana da guda goma ne mun nahoma yana da guda goma ne qira'at ma lahu bade al ashar idan ce inna mabadi kul ilmin ashara idan ka ce inna mabadi'a kulli il kaga kaga wazanin bait dole ka shafi alhamza ka inna mabadi kulli ilmin ara mafarar kowane mi ko abin yake bude kowane mi ko abin da ya mutum ya sani a kan karatun kowane ilimi abu ne guda goma far abin da ya kamata ka san kowane fanni da zaranta wannan ne fiqh ne tafsiri ne tauhidi ne ababe ne goma alhaddu abin da ake nufi haddu shine ta'arif ya wannan ilimin kan mawdu'u abu na biyu mawdu'in da ilimi magana akan sa wani mawdu'i ne kaga fiqh sunan ilimi mawdu'in fiqh shine sanin sanin me hukunce hukunce sanin mawdu'in fiqh shine sanin hukunce na aiki dole sai na aiki tunda ko bayanin sa sanin hukunce na aiki ka gani addu daban almawdu amma samara sai fa'idar kowane ilimi idan ka tafi fa'idar fa'idar na haushi karka yi kuskure ka rafa'a ko na ko jarra fa'idar fici ne dan ka bance tsakanin haram da halal ka bambance tsakanin wajibi da muhabbi tsakanin haram da mauhi shine fa'idan as-samara wa nisbatun sai kuma dangantaka sauran ilmomi wani dangantaka ce da yake da sauran ilmomi ya sha bamban da su wadluhu sai kuma fassa wadi'u sai farkon wanda ya fara wafa a cikinsa ismu sai sunan shi kansa istimdadu daga ina tsoro ilimin ayoyin alkur'ani da sai ko daga ina hukumu share hukuncin shari'a da karatun wannan ilimin wajibi ne in san wannan ko musabi ne ina fata ga waɗannan sune wannan ilimi za ka karanta wata ka san wannan mataki kaga bai abin da na gaba kenan sai abu ba masailu sai menene masalolinsa muhimman aloli a cikin fiqh muhimman masaloli cikin nahwu muhimman masaloli a cikin wal ba'du bil ba'd fa wani sashin lamai ya bace wani sashin wadannan mabada idan duka ba kamar ya ambaci biyu ya da sauran ko ya ambaci bakwai ya da sauran ne wal ba'du bil ba'd tafa wani sashi ya ta akan wani sashi duka ba wa man daral bi hadha sharafa wanda ya san duka go ya muka bayanin su hadha sharafa na nala sha lalta wa matsayi idan kawai ka take kan guda biyar ko shi bakwai baka daidai da san guda goma din da kaga nan ya kawo su ne a sako mu kirga mu gani haddu sai me al mawdu sai me al amara sai nisa sai fadl sai alwari sai al-ism sai al-imdad hukum shari sai masail kaga wadi guda nawa kenan ko ya kamata kan wannan kafin ka shiga to yanzu tunda ya kawo sun a zai zo kuma ya sai su daidai kuma da bayanin su a hanyar yadda zamu gani za da ba abda al-mar'a sun kara matsayi goma sha ɗaya shine kafu amma kaga waɗansu sun ta akan goman nan wanda suka yi takarda ga gwamnati sharafuhu zai shiga fadluhu ane ko wanda ko so ka kara gidan ware fad daban sharaf daban to yanzu an bace su kenan a a jumlace kuma zai ambace su dai فعليه فهذه مبادئ علم اصول الفقه فحده علم يبحث في ادله الفقه الاجماليه كيفيه الاستفاده منها وحال المستفيد سياتي شرح وسياتي شرح هذا التعريف ان شاء الله. wannan shine hadisi shi ne ta'arif sukan ce ma ta'arifu kaza sun ce kuma ma hu kaza da alhada da ta'addun menene ma'anar su daya to a nan gudun sai da kai dan bai ya tanga menene ilimin usul ga ansa ilm yabhasu fi illati al-fiqh al-maliyya wa kayfiyat al-ifadati minha wa halil mustafi. mustafid wannan shine ta wannan shine usul ilm yabhasu fi adillati al-fiqh al-ijmaliyya ilimi da yake bayani dan dalilan fiqh a jumlace kun ba wai dalilai da illa fil ba dalilai allati an gane ko wa kayfil istifadati ha da san kamar yadda zaka fa'idanta da wannan dalili wa hal tafid da sanin fa na shi wanda amfana din wato shine tahidi wace irin su kamata ya samu kafin mu tahidi domin lokacin da aka ce galilai na fiqhu allati ga kuma kamar da zaka fa'idanta da dalilan to dole a nemo ai wanda zai fa'idan wanda shine tahidi kaga ya kunshi ababen nawa kenan guda uku a farko adillatul ala bi sifatin ilmiya abu ne shine me kiyatul istifa min tilkal adil abu ne shine me halul mustaqim to sanin waɗannan abu guda uku ka san sani na fillatu shine za a ce ka so su in ba mu fahimta yace karin bai game da wannan sharhi to kaga yanzu mun gama da duhu mun san me ya usulun kafin mu shiga cikin mun san gwamnati na kokarin ta ne kan waɗannan abu guda uku wani rassa da za su zo wannan ilimi suna hira ne sun tsarin fitar da dan adam ne ya nome a ɗaya daga cikin uku to mun gama da wannan sai وموضوعه الآلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية وأقسامها واختلاف مراتب واختلاف مراتبها وكيفية الاستدلال بها مع معرفة حال المدل موضوع عند إلى الفقه فجنس شينه مي الأدلة الموصلة إلى معرفة الأحكام الشرعية دليلي وأن ذا سكره كنت كنت إلى فجنسه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وهو برؤوسكم وبن جاري ne a wurin musulun fiqh wannan dan ne zai tsoro hukuncin alwala hukuncin wankan janaba hukuncin taimama ne ne wajibi ne ne mustahabi kaza ne kaza me rukuni ba rukuni ba fata an fahimta ah, wa fankihu ma nisa anan mun gano hukun aure wajibi mustahabbi ne yin aure sama da tsare ke cikin sa ne abubuwa ma'ana dai alhilla dalil sawa'un na qur'ani ko illa na na hadai ingantattu wa ma'rifat al-adillatu al-musilatu ko al-musilatu ila ma'rifat kamin shar'iyya dalilai da sadar da dan adam ne hukunce hukunce a wa kashi hada kace kace wannan dalilan cikin dalili akwai watiri akwai dan ahad akwai kaza akwai kaza kaza khilafu maratibi har tsayi na martaba dalili wani wani wani ne zan wannan dalili ne sai hada dalalu qat'iyya halalatuhu zanni ganin su da irin waɗanda zamu shiga cikin su fiyatul istidlal da yadda ya mutum ya kafa da wannan dalili yaya za a hujja da shi dalilin da ana kafa hujja da shi wuri kaza dalilin kai a wuri kaza da su yaya za a yi da abu ta ardi ya yi da sauransu ma'alfati halin mudil tare da gano halin ke kafa dalilin siffar da ya ce siffanta da ita kawai kowane mutum zai ayata qur'ani ya hujja da ita ya abu dama da ita haka kawai mutum zai je ya buɗe riyadu sari ko bukari ko musu kafa hujja ba tare da wata sharuɗa ko ka'idoji ba duk wannan zaka wannan wato mu'in da ya usulu shine dalilai wanda suka fi hukunce hukunce bi'a na'am ala usul salima wannan tabarruk ta ce kasa da ya mai ita dai يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان المقصد من اصول الفقه ان يقع مراد الله ورسوله الكتاب والسنه. معرفة أن الشعة الإسلامية صالحة في زمان ومكان وأنها قادرة على إيجاد الأحكام لما يسجد يسجد من حوادث يسجد من حوادث على مر السور العالم الأصول يشعر بالثقة والإثم لما دون فقهاء الإسلام وأنه مبني على قواعد ثابتة مقررة كان محصة محصة محصة بحثا ليس فائدة من علم أصول الفقه قارة على الفقه فقط قارة قارة على الفقه فقط بل تعداه غيره من العلم من التفسير والحديث تاريخ غيرها ولنا cikin samar amfanin karatu da fikihi son da kasa amfanin gida-gida a madadin yafi daya biyu ku dan kare rikita da lissafin mu na ko ba da mun faro daya mun yi na mun shiga na uku to yanzu kuma shiga daya uku to da haka sai wasu ta hanyar alifa musu sai musu abadan an gane fa ta farko da ke garin a shi ne shine qudratu al-istinbat kamil shar'iyya wato zai samu kudura dan sulhunta hukuncin shari'a al ususin sama bisa kashi kai waɗance lafiyayyu ya shaykhul islam ibn taymiya rahimahullah ibn riyad kan faɗa a cikin lafinsa inda al-maqsa min tul al-fiqh an yufqaha madullahi wa rasulihi ta bi sunna ban makasudi fa game da ilmin fiqh shine a ga me Allah yake da yake kaza cikin Qur'ani me manzo Allah yake da yake kaza cikin hadisi shine babban kasudi ilimin fiqh ya ga da kai me ake nufi da wani ayar me ake nufi da hadisin umarnin da ke nan na wajibi ko na mustahabbanci shin hana da cikin nan na haram ne ko na karhanci ya za ka kai ta da wannan wannan shine ban makasudi to in ba wata fa'ida a cikin koyar usul fiqh sai ita isa fa'ida to balan ga fa'ida ta ba ma'arifan na shari'at al-amiyyata alihatun li kulli zanin kuma ka. gane cewa shari'ar musulunci dace da kowane zamu ta dace da kowani ana idan an ce ta da kowane zamu ana nufin bambanci tsakanin rayuwar annabi a karnin ko na musulunci da rayuwar mu muna cikin karni na 15 da bayan hijira yadda ta dace da wancan wanda haka ta dace da nan kada a ce ai dace da wancan zamanin su suna hawa rakuwa su da mota ba su da ke ba su da abin hawa da kwamfuta kuma yanzu ba ta dace da dan saboda muna da wadaba ba a'a sai sun ci dace da kowa mai sannan kuma ta dace kowane wuri yadda take da rayuwa ta sa haka ta dace da rayuwa ta wuri yake kurmi ne ko inda yake jazira ko inda yake cikin teku ne inda mutane take dai musulunci ta dace an ku wannan baya nufin kan musulunci ta biyo soye-soyen zukan mutanen zamana da wurare a'a shari'a musulunci ta hukunta mutanen zamu da wurare ba wai wa soye soyen zukar ba don wani zai iya daukan kalmar sai ya ba ta ma'ana mara kyau shari'a musulunci ce da kowane zamani saboda haka inda akan annabi ana sahi jami'u ba sai an tahi ba sai da kowane zamani a ra'ayin sa dan akwai yakun da suke irin wannan shi in rubuce rubuce mutum ya dauki irin wannan kawai ya ya ya ba ta wata fasara ba Allah tsare na wato an wato sanin kullu zamanin makan wa haqadratu ijad al ahkam kuma shari'a tana kan samar da hukunci lima tajiddu ga dukkan abin da zama sabo hawadisa cikin halarrun al'amur alamar usur ga kudewar zamunna daban malaman suna mallafi inda zai sallah duk wurin da sallah sai ga ko kaza amma su lokacin su ba ni sama ayin samu jirgin sama lokacin sallah ya kama ka sama za ka yi sallah ka kai ba kaga ka ayoyi da hadisai za su taimaka maka gano a yin sallah a jirgi fa ayi ba ina fata mun fahimta to kaga jirgi fa alalan abu yin sallah a sama wannan ana masa hukuncin shari'a to kuma ayoyin alqur'ani da hadisai ba za su yi rawa na hukunci in ka kasa nazarin su da bude a kansu ah, amfani da rika da amplifier dan la wajen hudu ba babban al'amura ne suna bukatan su jirgashin ayoyi wa hadisai da sauransu shine ce ayoyin gajiya ba wajen cewa da duk wani abin da sabo ko su hukunci na aya ta ayi ko su bashi hukunci na bai halatta ayi ba ba dan yadda za a samu maslaha ko a samu mafsad cikin abu maslaha mai jayi ita za ta sa a karanta abu maslaha a suna mai rinjaye ko za ta sa a haka abu ba za a fara da shi alamar al-usul daga shudewar zamu daban-daban fa'ida ta gaba al-alil usul yashku sukati wal tibali wanda ya san ilimin fiqh zai samu anti a zuci natsuwa ma da wani hufuka wal islam game da abin da malaman musulunci suka rubuta wa annahu mayyun ala qawaid rabitatin lalle abin da aka gidan kaidoji tabtu muqarrati shar'an waɗanda suke an tabbatu a shari'ance mu mahasa bahsan da aka tace su aka rayu su ta hanyar bincike ba kawai mutum ya faɗa ga son zuciya ba sai bincike da nazari ina fata ka sai abu na gaba laysa talfidatu min ilmi wa sulki kasratan alki faqat fa'idan fikihu sun fikih kai ba ta yi tuwa akan fikih dai bal addahu ila ghairi za ta kai tunan zuwa ga wani abu na ulumi cikin ilmi tafsir tafsiri wal hadith wa tarikh wa ghairi da mutum ya san ulumi fikih duk zai kai masa wajen waɗannan ilmo ba wai sai a cikin fikih kadai ba to a takaice dai wannan abu na uku samara abu na hudu ونسبة إلى غيره أي مرتبة من العلوم الأخرى أنه من العلوم الشرعية وهو فقه كون النحو بالنوي وعلم الحديث الحديث sai dangantakarsa da su ilmomi nisbatuhu ila dangantaka wani ilimin da ba cikin ilmomi shine sai ai mabatuhu min al-ulum al me ya matsayinsa idan ka hada da sauran ilmomi an min al-ulum al-shar'i idan an tambaye wace maba wani matsayin ilimin usulul fiqh da shi sai ka ce ai mana cikin ilimi na shari'a an gane ko yana cikin ilimi na shari'a ga matsayinsa babban matsayi kenan wa huwa fiqh gantaka sa game da kuwa usulun nahwi nahwi kamar asalin nan ne dangantaka nahwu ulumul hadith hadith kamar usulul hadith da shi kansa hadith domin idan karanta hadisi akwai usulul hadith wanda shi zai gane sahihi da ba sahihi ba to kaga ka usulul fiqh shi zai saka gane mutum yana akan daidai fiqh ba akan yana daidai ba in baka san usulul fiqh ba za ka gane ba kuran da aka cikin fuko daidai din da aka kawai sai zan tobe ke kawai kai maka ji ne وابنه ورد في الحد على التفقه في دين الله تعالى ومعرفة أحكام شرعية وهذا متوقف على أصول متوقف على أصول الفقه فيثبت له ما ثبت فقه من الفوز إذ هو وفقه إليه. سلسة ما يفعل إلا من أصول الفقه yace ma warda hasi ala tafaqquh dinillah abin da yazo na nasa aya ko hadisi wanda yake nuna a fahimci addinin Allah wa ma'rifati ahkamihi da gane hukuncin shari'ar to nan yana nuna falalar usiki kenan yanzu fadin Allah ta ma kana al-mu'minuna liyanfiru kafa walaula an min kulli firqatin ta'ifatan yatafaqahu fi din wa liru qawmahum la raja'u ilayhim hum yazrun wannan aya tana nuna muhimmancin mutum addinin Allah to nan take tana muhimmancin koyon usiki da addinin Allah yake kan hukunce hukunce akwai hukunce hukunce aiki akwai na aiki hukunce hukuncen aiki suna fiki to su ba gane su da usulul fiqh gane abin da yake nufi wa hadha buqifun ala usul kaga sa hukunce hukunce na shakwa yana dakawa ne akan sanin usul fiki idan ka sanin fiki to zaka hukunce hukuncen shari'a fa yasbu lahu ma kana fiki min al-fadl haka duk abin da aka tarwa fiki na fala irin wannan za a tabbata wa fiki dan tare da juna iz huwa wasil ilayhi wa min shu'usul fiki ne titin kana ne fiqh in ba za ka gane ba to da haka ne duk daraja da shehu ya samu ita usulul zai samu na واضح هو الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وذاك بتأليف هذه الرسالة وقد ذكرت ذلك في المقدمة yace wanda ya rubuta wani ilimi ko ya assafi shine wadi'u huwa al-imam Muhammad ibn Idris Shafi'i shine Muhammad ibn Idris Shafi'i Allah ya kansa ta hanyar rubuta littafin sa mai suna ar riga na haza wato mamu shafi in shi ne uku sai abu na na bakwai ismu ilmu usulihi da abu kamar sunan sai ilmu usulihi kenan bakwai ism duhu min tafati ashiya hmm. alif علم التوحيد وذلك توقف الاهام الشرعيه معرفه الله تعالى وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم بما جاء به من الاحكام لانه لانه المبلغ عن الله. نبي نعم. علم علم علم اللغه علم اللغه العربيه فبد ان يعرف لي كان صالحا للغه تمكن به معرفه الكتاب والسنه لانهما لسان عربي. احكام الشرعيه فلا بد ان يعرف ان يعرف قدرا صالحا من الفقه يتمكن به من باقي المسائل وضرب الامثله. جميل. daga ka sulo ilimin usul fiqh ce daga abu da uku a farko ilimin tauhid ilimin usul fiqh dangantaka da ilimin tauhid sabbi ذلك لتوفي أحكام الشريعة على معة الله تعالى دوم تكون جن شريعة قائد زائي متين سو يجيب ما سو يا سان الله dan shine mai ba kuncin to kai ka karbo baka san wanda ya aiko shi ba bai da shi hujja saboda me saboda a dauki hadisai ita to mu kafa ne ko manzan yana isa hukunci daga wajen Allah a shaga anan gure ilimin usul fiqh yana da da yana da dangantawa ilimin tauhidi to a nan gurin kenan mabubbugar farko ilimin tauhidi san da mabubbuga ta shine mun lugha ta larab la budda arifa al-usiyyu kan salihan min ba dole masanin usul ya zan da san wani kan mai inganta harshen larabci ya tamakanu bihi min masal kitabi wa wanda da wani kasan na harshen larabci ne ya gane hukuncin tan alqur'ani zai gane qur'an hadisi da huma bi lisanin arabi domin kun hadisi dukkan su larabci ne ta harshen larabci ashe dole mai usul fiqh kuma ya san larabci ta tace nan sai abu na uku al ahkam mar'iyya hukunce hukunce na shakwa labudda an yaba qadra alha min al fiqh yakadu bihi min idha masail yayin da yake karatun usul fiqh ina karanta shi kan fiqh domin hanyar sanin wannan to hukunce hukunce fiqh ne zai iya bayar misalai in kawo kaida ta usul an gane ku wato zai fita zai iya bai mas'aloli saboda amsala da bugan mai to wannan isa da kenan daga nan sai mu التاسع حكمه بكفاية وذكرت المسودة أنه فرض عين على من أراد اجتهاد حكم والفتوى wato hukuncin me hukuncin kan usulul fiqh wajibi ne ko mustafi sannan to an Allah ayin ne fardun alal kifaya sai ce kifaya hukuncin ne fardu kifaya a cikin musulmi samu suka iya kuma adadin da iya din ya zanto za iya gamsar da sauran dan adadin da suka ba za su iya gamsar da to musulmi gaba sun yi sabo kenan a kowane musulmi a samu wani adadi za su karanta usul wa zakal maswa fil maswada an fardu aynun ala man arad jihada wal wal fatwa littafin sawada littafin usul fiqh littafin ya ambacewa duk da yake son yi istifito sanin sul ya zama fa'inin a kansa amma idan a shirye yake ci gaba mukallidi to shi ba wajibi ba don usulul fiqh wanda suka sani sai masa washi sai zanto a ba zai fatawa da kan sai dai jira a masa fata. an gani abu na goma al-ashir masail مبعثه الذي يلتزم هل تجد ويستجد منها وينبط الأحكام الأحكام الشرعية على ضوئها وده أنت مسائل مهمة مسألة كتكين إلى من وصفك سينة تبحثه التي يلفها المجتهد سينة مبحث مبحث لا wato ka iya mabuɗai na bincike ke cikinsa wanda shi mai usul fiqh garo da su wajen hukunci kamar misali al'a ka'ida ta fil'am ya buƙa ala ubu hatta yarida da tafsir kaga wannan ai ka'ida ce ko mas'ala ce cikin usul tafidu minha da su kuma hukunce a karkashin su karkashin far alaka bayan sukul mansub ka menene al aslu hal al ad da adamun ba yi da aya ka mansukhi yace ko mansukhi sai na tabbatar da eh, wa illa aslu fi an an yabqa agar yani fala yudda fi nasakh illa bi don idan tsaya akan nasiri da shi ana basi ba wani ba zai san me ka tsaya kan wannan ayatu hujjar ta kusan sai dan asali nake amma kai da kace an fita kai ne ka kawo ban abu kai kawo ina fata amsa idan ki am ina arisi akan asali nake wai da awar wannan na mukhassas ne makhsus ne dole shi zai kawo me dalili yake nuna takhsisa idan dauke nasu mutane ya aiki da shi ba wani tambaye ne me yasa kai da shi yace ah kasance wasa mutlaka ina in yi aiki da shi amma kai ina da awar taqi labudda an ta'ifa yadullu ala taqi لأن الدعوة تقعيد kurujan an lafi don haka wanda ya fita daga asali za a ce kawo da amma wanda ya tsaya akan ba a tambaye sa wato ni kenan daga nan sai me الحادث شرفه وهو من شريف بشرف موعده والعلم بأهل الله تعالى المتضمن للفوز سعادة الدار وتي وشرفه ما تنسى درجة ilmin sharif ilmi ne mai daraja sharafin mawdu'i saboda mawdu'i ke magana akai mawdu'i ne mai daraja ayoyi da qur'ani da hadisi wal ilmu al wato ne da zai daka hukunci Allah ta da suka fi a gidan biyu gidan duniya kuma gidan lahira daga wannan ba da na usulun ina fahimta to kai akan su da lokaci ya ja insha Allah ka ga zuwa sai mu dora wato so lokaci yawa a cikin fi wannan darasin makamancin wanka a wancan in Allah ya taimake mu sami fashi da yawa ba to muke zanto cewa dai azumi ba zai zo kai mun riga mun sauki wato mu dauka kun lokaci daga lokacin da aka ce an yi aiki zuwa a fara al kamar ta sana da rasiyar tamu shekaran karatu da lissafin da za wanda zamu iya sauki ne a wannan yan watannin wannan shine tsanin ke son mu fara aiki da izinin ubangiji da wannan lokaci da muke za mu ɗauki ka'i muka taɓa ɗaukar lokaci shi ne idan mun sami fashi da wani dalili su dalilai to mu samu wata rana za mu yi kaza'i to mu in muka samu biyar za mu iya yanka da su ko da sauran mu zuwa su kuma ka kasir ko ba haka ba dan kila ya idan ce za misali a tsarin nan ba a yi ba a sakamakon haka za mu karatu ranar din da yamma ko talata da yamma ka kowa zai iya zuwa kila wani na kawai kila wani na wajen kila wani ma ya tafi sauran kauye bai dawo to wannan kaga babu yadda ya hada gaba da amma idan aka samu ko mutum da ne na samu za ka karatu musamman da ya zanto akwai mai koda da zai dauka da abi kaddin ga wanda su ba zuwa ba assalamu alaikum alaikum salam ba a sani mana dan yanzu misali na cewa mun yi karatuwar gobe lahadi ba zan ci gobe ba za mu zo karba amma da su za lata da yamma ko da yamma zan faɗi wannan kan lokacin ko kuma ba lokacin mutum in tafiyar ta zo ta basu karatun asabar wannan alhamdulillah dole in yi da safe yakan faru ba ta nima na yi niyya ba tare da na so ba to aka zo lahadi nan da safe abin nufi ya zamu dawo sati ba muka yi karatu sai to wannan karatu ya wuce mu za mu rama shi lokaci wanda mai ka'idar da zamu shine zai ba mu ban sauki tafin a fatin da muka hara cewa muna so mu sauki insha Allah ta'ala na'am wa alaikum assalam ban ji gane tambayar ba kwata waye ke ya raba abin su ɗalibai ɗin suwa ake ba ma'aikata ɗin na kisan eh ina ba zai lalace aka wannan babu laifi amma yan abu zai ce ba ya zama haƙƙin na ɗalibai a basu tun da su ana biyar dan aikin su su masu dafa abinci akwai abin da sai kace zaka bincika ka kadin a to ai bari ya gama mana ma'am kalmar kawai nake da mu sai bi fatih ta akan ce tajwal kana da yawa ta umfata wato haka akan ce kuma wato sannan za a yi mata kasar nan أدوال يدل المصدرية واتو بفتح التاء يلو ألا مصدر هو يدل المصدرية ها أدوال يدل على الاختيار أنا قد وقل على الكاف هنا يدل على التبية وأنا كله على almasdari to dai inda ma ga da ta ya zama masdari in mun same shi da rafa ya zama ism ke an ne ya alal kasra wannan ne dole alal kasra kilma ya dullo alal kasra kai ko gano جويلا hmm. ko tajwalan wato na iya fada ya'un kenan kalilan yawwa ko ta ah. hmm? eh, kuma kalmomi inda waɗanda kasara yake zuwa ta waɗanda yake nan tilka mm, tibiya tindal waɗannan guda uku su kake zuwa da kasara amma duk wadda akan wannan mazana zuwa da fata mm. haƙi gaskiya ba hasin sai ka cika <laughs> hasin sai fa naka sai masadar dinka jazal eh, eh, arfan sarf da allamul wasit me ya masdarin kare ku. lisan al arab kyau wannan yayi kyau kwarai shaz al arab na sarf ko shakka ba tafi ne mai kyau as dama shi mazan na a ciro wani bayanin a cikin to lisan arab yana da matuƙa iya cewa shi ne girman kamus a mazhabu aljam shi ne yajma wala yurajjih zai sutura duk abin da aka ce alfi amma da maka tarjihi ne mai karfi mai yawan ba yasa da yawa cikin malaman lokaci wato sukan dana wa ɗabi mai bincike ko inda ya ciro kalma ko ma daga cikin lisanul al'ad a saurin kama mutum sai babban littafi ne na karshe a kamus amma kuma za a yi kama ka saboda zai ba mu idan ka yanzu yanzu wannan kalmar dala ya julu daga dan har ya zama dole zuwa kanta shi nawa yayi yana magana ka yau za ka ga kalmar ɗaya sai waje biyar a kanta to kuma sai faɗa ma mene mafi rinjaye sai tara ƙara wane wane ya kawo maka na waka wani lokacin sai sha goma akan kalma ɗaya to shine mita huwa yajma lakin na filatahu an la yurajji shi yasa lokacin da tafi lisanul arab ko kalma tabbatar zaka je ne za a tara ma kai amma za a tace maka ba to idan kana son tacewa kuma sai nemi isti'ana da filata tafan wanda kuma za su fi tacewa tajil arus idan su sihah il mukhtaru sihah kamar wannan kamus din na yamani mu jamal wasira ne kyau yana da kyau mutuka ko da shi ina an fahimta ina jin da yamanka ko shaka babu nan kalmomi guda uku kadai ne suke zuwa sirta tilqa da tiyan da kuma tilal a gani to wallahi alam ga asun sai yafi naka saboda haka shi zan to amma kuma da littafin kana da aure ne mala sunan littafin min aka zawjat eh, wato kula da matan aure su ya lissafa sun ko wajen kure suna da yawa fa suna da yawa kula kuwa. wajen kai ashirin da shida wanda galibin mata ke yin sa cikin rayuwar aurata yana daga ciki kaza yana daga ciki kaza kenan sai dai idin bai masa ya kunu ke <laughs> itibarin bai masa kunu tun da na'am ya ta kun rike waɗancan kamun yace da mai tibiyan ko wa nazzalna alaykal kitaba tibyana likulli kuma tilqa tilqa da fa'atin da wato su ne kadai suke a kasarta amma da ran alfatahi za ka iya sa su kuma suna iya ɗaukar haini amma dai gati ne alfatahu me kace hadar eh? ah, kai ne eh? to alhamdulillah mu ta kai ta alun saboda masu zuwa karatu mala abdulhab sai Allah ya kai askira insha Allah lakum subhanallahu wa bihamdihi nashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk